وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجي تشن جالي تاينا da <coughs> كي لايف دي في بعض شكونا <coughs> إن تشافوكتا ني رمضان jira na sallallahu alaihi da ya kowace da ko bai tuba bai gunici na dide daga ne bai tsafo shi dugu bai ya ya ba bi go go nan ya bayan kalandar shamsiyya wannan a ah, insha Allah yinan da karatu yi ma'anakin ba na gikini tsuwa na mini suratu tauba ba su kula karatu yi gikini suratu tauba tsuwa ayayen rutu bai gutsu bi bi ma'ana ayayen shi ne bai go gutsu ayi <clears throat> insha Allah ita rutu bai gutsu ga bukata na kinan nan a makafi na ita karatu nan <clears throat> gyara mace na bayaniyan ayan rutu daidai allahu fadin biyu ga ibali ji karatu ya <clears throat> wajen al-mu'abdiru na min al-arabi da yiwu gana lahun tauka da lari na kada bundaha wa rasula <clears throat> a ah, kenan zane je ta wuzuri na mini mini zaba su na jiwo abe wuzuri ta ci bayani da zage ne bana gayi almutaziro na kelalle azara nan ma nuyi ita zara a ta wuce da bakwai zalo a ta ainu na da sukunu na wuya fata kuma na fata ya tawo ala da haɗi wuje na kula da ya ainu to ba na ƙungiyar hankali zai ti ga wucin yi ba na ji fasara ga wuka na zai na kada bulla wa rasula bayani ya da kewa ga gan ina kane wa ka na zai na kada bulla wa rasula <clears throat> mai jima ga kakanin yau hankali a ji yana gaye bayani na mawaci ko mai tafsirin bi jina gabila hankali ji ga gamu ya ji kuskuren bayanin ma'ana yau kada lade na kada bullawa wa rasula zagana ji a zuga mana ya allahu a ti zuga mana ya tuci sokona a fi ma jimbo ji ma unji unguna ya luga gan zane ji la soko tuci ga gama na zuci ma'ana ji gama na ya dafa soko tuci na fi da jimbo wani benewo uji ma'ana kazzabu da kazzaba gun ɗaba <clears throat> yana gana ga kazzaba da ma'ana guba e ji amfani da kazzaba ya ti ma'ana lazimin waga kazzaba wajen nufin waga manasu amma ya ji amfani da kazzaba ya bi ma'ana mutaddi wuce tsoga biya abun na bu abin ki kazzaba ga bi ma'ana yi mutaji ne wajen nufin gan wasu ga mana yaza bi ma'ana wata gaskiya yawa so ka hada na kada Allah wa rasuluhu munafiki a gama na zuya su ko a gama na zuya na a ta gaskiya ki maga na wucin wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum mu ya yafraqun a aga ta ci mu'mini don al'adu ma da ta ci mu'mini da imanin so ga mana na zuna da wani su ga mana ga da imani alhadi mai imani da biya kafircin gace ko jagu Allah fagan da yi ah, min ya bayani ne bibin ya tiya yana ji faruwa ya nabi sallallahu alaihi wasallam man muje ya da yin tabu kuna kin ji faruwa ilo bayanin da ci ja ni mini bongai ajeli abdullah ibn ubay kemne ilu ya ba mini ayayan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala qabri mine na ke ji faruwa ya wuce na ngai ajele na jashi bai cina annabi ji ku da tabu ku ga na jashi ji ajele annabi ci ji sallan gayi bo salatu da gayi bo mine ne ji faruwa zuma na annabi ji ku tabu kuna na ngai ajele ba ku umu kulfum no laya sai na usman yi yimina ara ganin annabi wa damuwa sarai hazina alaiya huznan shadida sallallahu alaihi wasallam ara annabi gabi sai na usman yau ga law kanat indi thalitha la zawwajtukaha <clears throat> da ai mi ga dai gitaci dai ti ga zagi mi dai gitaci zagi dole mi ga la waye mi e mu fara haji haji ne ne ba ci la wa haji haji ne mi ga dai taci dai mi ga ya obi ji annabi sallallahu alaihi wasallam ga ganin bi a sai na usman mini yana ji faruwa bena ugayi wasika na anilika wasika na ya ci gici ya hamir muluku umar ya buga shi hamir allahu alam ifadi na zarujan kawo wasika ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya bebe ya ci masalai wasika wuce ya goro insha allah karatu na kinan na ayayen rutu da gutu a baci bana ya yi bayani te munafiki ji wani tasu wadda karatu munafiki ji gabo yi gani amma karatu munafiki ne ya cayi nan nan ya gada ba ko yi nan nan munafiki ya gwazu mashi ga ake yi kayi yaya ki so ko kuma أعوذ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا تعلموا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم Allah tabaraka wa ta'ala ga al'arabu wani zaba su majiye man ga al'arabu na fi za al'arabu mai jamu ya arabiyu zaba su majiye arabiyu abidu ji sarai mai arabiyu iga yufi da jima ya sa zaga yi balarabi a e yi ga arabiyun ayi da bai fate rawula mai tu bai fate bawu bai kasire yawo bai shi shadda arabiyu za a ce balarabi aga dokun ajaya ga arabu larabaji al'arabu amma za ga zaba su ma ka bugai balarabi ma zaba su irin dugayi ne za kabila irin dugayi ce ji rayuwa daba su ma wani sunan waye arabiyu in ga da amza shi to jamu wuce a yi arabu ko kuma ga aribu ada yi jamo kuma ko da arabu ko ga aribu za ba zuma shi <clears throat> ga Allah wai ga ga ga ashaddu kufra a fa kafirci kafirci za ba zuma yi kai wani fakon amma ke gwamnafinci wa ajdaru amma wajidaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli <clears throat> a shiga gwan gana a dikibe iyakan toci nuci a nan muhammadu na bi ma'ana zane ji dara ke bo gana ga ya zaba zuma ilimi jimin buda wai daba zuma ba gwa ko wallahu alimu hakim su kai tun ne tun da dikibe noyo e ba mu yau ma ji tabbata <clears throat> min hadisin sai muslim hadisin buraida ga alisallallahu alaihi wasallam ya foro ga zaɓa zumanci na shi abu da musulunci wani a tahawul min dare mai ladarin mahajiri a laloji ne a daga balaji jira a daga madina wa akhbarahum annabi ci ya labari ga a naunin fa'adu zalika abiki aga jacina falahun malin muhajirin hakkina na jadina to a to adima wa alayhi ma muhajirin ina wajibi ta te jiru na jo nan in gaji tabbata a tsoza ba su mana jibe jijira ci madina nan fa'in abau abu kya gana ba ci gaji jijira ba su maga ba na yau nan annabu an yi ta hawalu a na ga bela ke ba su ma lugwa fa akhbiru annabi ji forga ya labari ga annahum na ka arabin muslimin yujra alaihim hukmullahi alladhi yujira alal mu'minin hukunci gaze hukunci na lati ce a gafas na musulmi jinan ki mai wuce nga yi gaga a da zabe hukunci iri ke ta te mu mini jona na an ta ce a tsubo amma fa wala ya kunu lahu fi ganimati walfai yi shai adde na ga ya ma ko wuna a ga gani ma ya ma ga wuya ke ma. nga yi dukiya na gadde na lokudana a ci da ku kuma kafiri zina dukiya na gadde na ga ma ki mai wu dukiya na ji kafiri ji labo a ci ya shi shi a ga ya ku kuma be mu be musulmi musulmi ci gada a ci go dukiya ji na duk ma'ana dukiya na go muje be kunya na ga ya fayo annabi ga guba ba za ba su mujadar go ya to da baga ya ji jira shi ni ya nan illa yujahidu ma almuslimin wa ga bele ga gani matwa ya daji to na ji jira shi ni ya na da shi ni abe to na bayan kukure na dukiya ne gabe da gani ma ko fai wani ya gatwa wale ni ni da wani mini ya hukunci na ba la magoyi lakwana zaga ya za ba ma dukiya na ga da gani mana <coughs> ba na musulmi gada kuku da ji fijini ba na gada kuku na gani ma wuce atuwa sai bago hukunci na kina ya leki gan ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق سقما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة الصوم والله سميع عليم أمين الأعراب ودمينيا wato zaba zuma zuwa adadamin abu mai yattakhidhu ma ko adina ba ta ne lula gasu suya asare la'un Haka kawai a jawa a addinin amma ne yana rabona ya gina ya ele ga gasa su yaya yau yi kuna ji kawai na laliya mini wasi babu dagancin wa ya tarafa su duk madawayir kan don da aja fe tuye gaga masiba ci da ya zashi ne ya tara su duk madawayir itu masiba ya yayi kan don na fi shi nimbona su kuma alayhim dairatu sauyi masi ya ta a tsoga mu yau wallahu sami wa alimu su kai tuna mai nan wai ga naje ga kutu-kutu na alimu madagige waji tabbata kim na ibnu kathir lobe na ga su Allah tabaraka wa ta'ala mun tabbatu tuci tunle mini da ba su mai ba eh zama na qur'ani ga ga ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli <clears throat> yi tabbatu tuci tunle shi zuwa nabi illa face jalan zabagi zayo a tabbatin zagi tuliyam nuyi ilayhi caji waya ni alil qura ma ni zaji nijo a tabbatin tuci ne zaba zuma boki bo e kama agun ayya kabir ne zaba zuma ji tsanani ci dana itagwai ci dana rakibo dana a ji daura Allah ya alamu hudu da ma'anzar Allah <clears throat> alayhi ga culai min hadisin da ciya imam ahmadu <clears throat> zaba su malara ta bai annabi sallallahu alaihi wasallam da yani annabi ungwara tawa fe ke lawar shi da mutu ga mayu ke kudu ke aji dan guru kobe ko to gubya wala tamnun tastaghfir mulara ta labe wuji ga yebo rataba ito zaba su mulo mulara be yebo mun je woroji akwaya wan a ci ga malabi jin annabi ke kudu ke dan guru kobe fe lobi annabi ce ga hadis na jiman gama maji gama ta tuna ngala kada hamamtu allah akbalu ajiyata illa min quraish aw thaqafi aw ansari aw dusi annabi ga mi akwa ga mi agora ta za ko zuman a, kan da quraish ce ko thaqafi ko ansari ko dusi ci ma na mine shi ko jiwa da lani da allah na to bayin mi agwa ma za ba zuma iyaka da bi ma na uzira da iyaka wakati wula kai ne ti faruwa kin yi gona wato a kyau gaga ina daba su wani babba ina yi ji fi ba batin adini da hannu kibo albarka zaman na be radio na to tv a ce wasa sai wa kan adini na ake ba na adini nuna a ɓiya nga mana da da shi nimbo kila to fati wula gina da kyarun a ta da daga fasara fatiya zanen ma da shi ne kila. juma juma ndo abe ji wal bazuma mada juwazi umaga ma shutu ka lula gwa ku baba ga man biani man biani ya zanna mu kun ji makanta yi ni mbwa mu kuna lu da safu ji makanta yi ni mbona amma mun ga da mun fe da juwazi da bazuma ko foci zanna ja de bawo non to ne la bawo ya non to ke bawo je bawa no na mawugwa kwata na je lo zaba zaba zanna je lo bazuma no chugwa ga kwata adabi ahari iji fahimta da shi adaman ji fita ci abu <coughs> mina ya tunan za <coughs> ba su mai zai lona ya wu bayan ba su ma bana adaga dukiya dai to ga sai a tun mini jugo a dikiya kotu kotu ga shi da kiyaye imite jin eh mutu ke waga zaki na jiyan wuya wadda mi babuwa ni amma wa zuwa jiko imi zaki na wuya wala bebe wudu cun ki zaba zuwa babuwa ki gube yau a gaje jin madu ya shi a yi jaja ko a yi jiran ga fitinan ɓata ne sai ya ce ga wani mushigan ba zuwa gashi ne aka kawai za su ala su kuka su kuma a ga za mu ci wa mata za ci a tafi jike ya muji yanda ce gube a tsanani kafirci tsanani munafinci raki kuna da a kano ga gube idan shi gara a radici da mulatin za mu zuwa jige jiyo a ga radici da latin to ba je sa da wana ga wa fiya ni we eh? nu mu zan nan da amma ake jamfani bai da mu ake wuyan Eh? ba ta lamarin nan gwanca rakin buga ya gobe gama lawa ta tabbata min hadisin <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan man sakan albadiya jafa waga tun zace ne da bazuman ga ke gugu wa man taba sai da ghafala waga tun zace ga ga gama ji to wani da bai ji karatu e ya gazu wa man ata sultana ftatana ina ga fiye ga kando da shi ya ciki ci bonbon to ma ba ci da fitina hmm? hadisi sai gamin na bi dawud <coughs> so bugo uzire za ba zuma ji e wato tiwa ga malai ma maliki ga yi ga la ya ummu wa in kana akrawu akrawu za ba zuma shi da sallah <coughs> za ba zuma ga ke ba be za shi ne ji e ga lu shi zuma bi ma maliki kawa ga yin lido <laughs> wani kana a karawo a cikin mamaliki ko ya karatu ya gaje ilu shi zai ma amma ya ganna ugba ilawi cile ebe ki yi yite da ma wace kwaji na jiga a yi ganna ya ci anan eh nin fula ga lalle zabas mun ga fi da ni dikite gana alama ya tu zahira hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam inda ga yin min jin ta da fito ga zaji ne je shi zo har ka ga kya ba bai zaji ne je ga to malam bai shi zo ilimi wannan nan wa ba za ba zuma mu gubewa ka tan ga zamu ci ya da ga yo ga ba tuta ta da kalan em min wuzira ga malaman shi ga za ba aje nan lamarin ka da ga ci da ko to a ci to eh a gaje da zaba zuwa bujiru bujiru a zashi ne eh amma imam shafi to abu hanifa ga halafi da ba mana abe kide zaba zuwa ga tewa ga za adalin ciwo wani amma kiye be bojin sokan da ci yana to wale ga ga e ba abu a laifi da ba to wale ga fatawa ba imam shafi ga yawa yi musamman ga ciwo da zaman ne da fi bani na <clears throat> wale zaje zaba zuwa yau e bayi ni abo to bayi wọn abo ajikia gada shi ni lada kun eh ilimi dabi aya mo we eh to ba kirki abo ne ti aji gomu mi ni agwada shi ni jiga sarai so ale gaga <coughs> iga ji sauki bela marin ne mu age gan musamman gwa ko yiso zaba yi yau ai dacha ni to da ti abo fe be

واليوم الآخر من يتخذ واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته Allah ta bari ko ta lagu wa minal arabi a da dami zafi su mai yi wa mai yi minu bin layi wa liyo mil ahi yi ma ni ji bi Allah na a ji bi fuki ya mai na wa yi ta ƙi zuma yi kukuru ba ya ci na inda Allah dukiya na mai wuda ji na ɓata na luwa tsara e lu lagu tun ba ga wa Allah abin su kuyo ma watin rasulu ele ga gan wala a de rame a de addu'a wangi wangi ya annabi sallallahu alaihi wasallam mana da mini buja annabi sallallahu alaihi wasallam kan ba ga la sadaka be ga zakka da na annabi a fi ba duwa ya so ai azaba zuman ne je bo imani abu a fi dokun be sadaka la be ye. waki bo e ji fafa ya addu'a alkhairi na annabi a bayana ala so ko ga shi tubewo inna qurbatullahi lalle sadaka ga ne je jina tabbas mu ci je jina eh da tsakanin je kube ya bela annabi sallallahu alaihi wasallam go ya lumai musulmi jinan ba ta kurbatu lan gafe bai tsomba da su su ko gan wadu a ga da tsomba mu ga azu tun cile je mu da ko gona sai da kailu Allahu fi rahmati bene yun ga wuce da jala da mini ya gumu bo bale ci wannan je ga ba su mai sai da kailu Allahu fi rahmati so kwaci wannan la ya ga la ga da mini ya gumu bo e baki bo e bana hafiza ba su mai shi bai imani ajin da soko ya yi ne jibe faki ame ame wudu ki ade ko soko ame wubo soko inna allaha ne soko gafuru rahim ya tuga faru ya ciwo so bayani da wani tiya a ah, munafiki ya bazmajo kelele a ce munafiki shi ni shi na e ba masiba bo abu kafirci abu gani bi munafinci ayi gani bi rakbi bo ayi ya ci da na ita littafi ko a ah, yi mubaraka furi a shek mubarak furi littafin kai ci tare wani hukun kafin na ita na zai bayyana ila darja littafin cihu ya bana kan da ce ne ji faruwa nan ugun yi kiwa ga aya kurani fa fahimtun wa yadda ya yi kan da ca sai yi gake tarihi a muhammadu yake sallallahu alaihi wasallam ki ji faruwa ya wani vidu fedi bai wani kima jijina wuci ga Allah kan da ci caji ta fahimta yin ayo wuci ga ma Allah kan da ci tuye gamba ci da hadin daga ne caji fahimta hu ungala 1975 rabitatul alam islami uh, world uh, muslim league yi wako abia ga sam da ci cilacici a ga ayewa ga manji ba ta yi yiwu na ga karutu wani duka fi bai yi ce ta anabi sallallahu alaihi wasallam a wa standard ita ya anabi 1975 so zando a magaya ta wuce ka zane shi ga gina a ya price jayi zai zai dama na jaya nan <clears throat> kan ga allah wato wani riyal eh, riyal ɗu tuntun eda <clears throat> eda shi to ba guwe ga lacicin da gaji jai, za gaji price ya zana gaji ga na samu cinan man ji kata kada ji kali tafi ji ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam zani ji kali fi na a ga da littafi ya ji ta ita ta annabi wuyi shi tuce to adwa ni bini ga kakanga a ci samiti ya rabito a cikewa man na ja ku man ji na ta littafi na ji ku fi abu ko to da ji nazari ita kici je le littafi kici ja kan minin na jo na ila ya da na kici le ga wa wa ji dede da ire na ji faruwa zamaya ne dole ita tariya ne bi bi ma'ana ya re ta yayi kya ga do jino zane gina ba wannan ga mubaraka furu littafi wuce na wai ga arahikul maktum na ngala kando da yaji ya ketso littafi wuce ya teta na ji ya labe na bu eh da baki bo littafi wani manyan ji fata ya daji ganin biyu yana lagi na ba wayan ayyuriyal wato ku tsuntsuye da ara tangala ya ti prize bo ban da hafla musamman na juye rabi ta wawu mai gawa mai yune <clears throat> so insha Allah mini bayanin da shi dai munafiki zo mene ni ta fi ko ce mai mubaraka furi nan ga ba su ko ike no ba ni a bebe bayani wuce da boye da bi ke yanda yiya wato munafinci yin zaba zuwa shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kafi lwaci ne al'ada yin qur'ani da kandun da mun ga ga yi tiza da jo ma ju ga ga yi tiza guru jo bani ma yayi bayani ya ce ya sahabi wa cikin kun cikin ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ga dan wasabiqun wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله تبارك وتعالى هو السابقون الأولون ولذا كان يشيزوني الأولون تيزام فارجني agani da ka yi mani jin zake sai na ali na mini baru fi jin zake sai da bakar na mini musa jin zake sai da tuna khadija jina mini zaki jin wala ansar to madina cini zibe gwago ku baba be cini ba bi ba mu mini ji makka wana a cikin jiralo madina na al ansar diga chago wallazina tabahu bi ihsan to zanaji lami to za gurusu kunna ji patana amala milata bi bore bore haɓe ci pe kpayin sahabi na ji tabi wula shi dauna ba ta rabi Allah wa anu su kuma wani dace yayi Allah wa akbar wa radu anu min ya ga shawo su kuma ga fa su ma ji da musu kai gane su kuma wani dace yayi a su ma da wi eriya wangi da na su kai ya ta mana ikpe na so da babu na adda zai dan adda zai dan rayuwa kan ga mini ibona jibe na ji faruwa na amma su kwaye ta wuce tsoci ya yi da nan ya bayar da fuki ya mena gan musu kuma eh? ya da jibi ya yi eh sahabi ta wuna gaji ma a tsa ya da jibi musu kwaye tun baki da ƙurani hmm? na masu kula ce ta gai fi buwar da fuki ya mai in allawo za wuce da agada da ya kuguruga na su kwa cikin ana a ci biya ji ba ya ga ga qur'ana ga mana zuina ya ga ƙurana ga mana qur'ani ma ga mana asa ina ta cuba na su kuje wajen ungayi yana yi gaskiya lamar ya bafa kiyama na gama na sako kurani duba yi gifi ba har bafa kiyama mai so kikin na waji tabbata ilayen yau mul kiyama to da nijin na vuna su kuda jani su kwa ajani wa ciwon ci wa adda lahum jannatin tajiri so kuma ga muke muke aka bakwa muke ji tattali yayin aljannazi na ji takwa gwanu waje jana nu madaraji nu waye fuji nu waye geji nu waye faraji ta ya ji takwa aljannan nan igye wuce na igye gudun jiri ne jari igye mana ji da wani igye aljanna bata ya dasa takwa aljannan ji so kuma ga da chai ji tabbata sa da gaji khalidina fiya abada amma fi ba fi na aka alwa alijanna wuce a ah, ce ya ma wuce gaba fi da annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam zalika alfawz alazim nan maga ya rabo na wace garbu kwata nan adda rabo zumaya na ba adda rabo na tatin alijanna nan ga ita rabo kwata ale ga ga aya nawa darajar sahabi dilawo so ku je ko na wayi fedin mita ci zane ji ko sahabi jinu eh so ku je ko na wa ife da taci zane je wagan yi a da zai te kwayin sahabi be tabi cirki gaji ne su ku be cikin bin taci eh zaga ne je maga satan sai nan bayin sahabi je su ku kawo ji su ku ga mu fahimta wai lawo da na kabbo na eh su ku luya su ku lu ba kyawo daga lefi ba kyo a cin bici a gbika a ta yi kwayin su ku ba su ku laboro buwa ga cin ne ni kawo <coughs> so wani yana layi ba duwa na ito ga ya gbakwa bayani mi sun da ci yaji a ga ke kwana katsa yi gake ke oge yi da bayani na ci da ko dabara na ci tuni ya ji hannu ma tuna amma daga ne ya ga ya gbakwa yi jiyan don da wani ya yada da wasu kone ji wani su kuji ci bi kwatu yayi eh daga ga tun sarar da su duwa ya za da mun ci gama ya ji dawa addini za na gama ya ba qur'ani zanaga wai basun sunna ba hadisi a nasara da sallama ci gugbe mu ga wanda zaki ta kwasa yi mai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zaki ta kwasa sai na bakar sai na murji ai litafin do gana karatun na wani litafi a sara ne sai bugu shi wani zakuru na jaji tabbata a lantoci ga yamin suratul hadidin la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal أولئك أعظم darajatan من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima gbogbo tutacin atu sahabe jo su kuke atu laje yi kuyi eh sahabe le ju kokari fe wudu ki ya ka facha la da fe ci adini na tuala ji fa makka eh sokoga sahabi wuce fi a yi lagun ba gani da sahabi na jizuma wa bebe ba da fati mana makana ga be koyi ci da jini bona ulaika azamu darajatan naji shi do be zo ne zaki sai na bakri sai na umar sai na usman ne fe choko a jini na to ala a fati makana bota ga to sai na bota na ya ji wakatula ci lan ka kwata dai kuma wani يا مسلم جوا اما سوكو و كلم وعد الله الحسنى تو اصل شي دبي له في وري كابي نك فتا دا ديني وانا تو انا بيبي سو مغوينا باتا وجال كوني على خير غبا يبابا انا الحسنى تو جاي بابا انا اعد الله لو اعد لهم جنات وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم za su koyi dunufi wa kullum wa'ada Allah wa bata wuce alkawari alkhairi wuce alkawari aljanna muna aljanna ga yau husna na asanu husna wa ziyada حولكم من منافقون ومن أهل المدينة وغدوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم عليا يعني بان صحابي جبان ما تتبتع إلى من حديث عليه صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه annabi ga ga da'uni ashabi al hadis ne sai bukhari wa annabi ga ya sahabe mi jiluga me ga ya mutunci mu fa wallazi nafsi bi yadi mi jukuti be ra'i be toci ne ra'i mi muhammadu da gubo ne law anfaka ahadukum mithl kull yawmin mithla awdin dhaba da ya zaini mine ya bonga fiye dukiya fondon da kutan kwaci ya zinariya na keto da ya fata ya wudu nan eh a ga fondon da ma dukiya da ya wuce wudu ya kusa ko fondon da mu bwa ba nuga jutun da har fukar mai fakar shi ne ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ka gafiye na su kula su abin ci zai bala don wa jewa sai gogo za ciwonci za ciwonci zai ba daraja zai man gan ene laji tabbatan sahabi na bi sallallahu alaihi wasallam na ngai imani ezi be imani umu da zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam umu la nabi ne kata kai da ga imani ji umu da zamani a sallallahu alaihi wasallam mu la nabi ya ayu ga sahabiya a ci gama da ga imani ji ba nabi sallallahu alaihi wasallam umu umma nabi le amma lokacin ji imani na lokacin wuce wula bima lokacin wula nabi ya wula ji imani kanga zuma gwegu be ji imani zuma na mu ji imani ne kuke da nabi ya bi ayu ga sahabiya wani bai newo wayi bai yi imani lokacin da annabi yana kan gama ya sahabi a ci gabe manan so ci ga wanda zai na taba mu bai ihsan ta bi wani jike da wani jini sahabi yana bai yi imani yi nan man ji ga nun samun sai ta bi gaji a yi rabuta ba man wace ko man wace ko wace ko jaye ci jaye Allah na ga sai ibn musayyib musayyib dabo alqasim bin muhammad urwat ibn zubair kharijat ibn zaid abu salama ibn abdurrahman abdullah ibn utba suleiman ibn yasa eh mun san mun san tabi gidan wani ba ta ga su ku kuke ba mu ci gaga ni ja alkawali ya aljanna bai ci nan su kuma daji jibiya ya su ma jibiya musu kai zan su ku bai da duya <clears throat> ayan ce ba wa من حولكم من الأعراب النافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم الله تبارك وتعالى ومما حولكم من الأعراب منافقون lalle zane ji tango ba ge yabo mini zabba su mai zo wani adada ta ta wani ji munafiki ji nan eh wa min alil madina amma da ta ta ci madina ci na ji munafiki ji nan eh? gala ye gai kan dun daga gai ta ma wa ga ga ga sahabe ji adi munafiki ji fi ta ce sahabe ji fi ji rayuwa lokacin ya wadda su bi qur'aniya dole yana ji tabbata ga munafiki ji dabo fitaci sahabija amma wuce ji ji sahabija ayo ko dole mai kila imani ji gan sahabi a nusra alisalam ji ke fibo gubba abu ji tabbata aya ga iba bano wa sahabi kuna al'awwal wai gaga ci zibo sahabi jo aya maga yake da ba kubuwa na wai gaga ci zibo munafiki jo so gubba ba fibo Allah ga maradu alal nifaq munafiki gazi a gina a gina ta ti munafici eh la talamu anabi wa gaya kai gawa mu biso ko so ko ga anabi wa gaya ba wa zane je ga basiru bisiru kabla kiyami na dan ga anabi da kike gaibo na dan kuji ciwon yoro ya anabi wala anabi ta ba na so ko mutana ene adalci na ba na anabi ga gina mu giba gon ya adalicin annabi taba la daraja mu ce ya tita sun su kula amana eh annabi dikike gaibo alimul ghaib fala yi yuhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasu. so ge bundun da waga le annabi ci la bayanu bayina so ko ga yawo annabi da kun ga bayina annabi dikike gaibo kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid zawangi a bigan wayo da shi mai giya ke ya gina ina wanda wagu da bai yi zawangi bana fatan da bai ci sokusu da alisallam ya buji ya al'ada ina da kiwuri bai yana gai gaga yi ha ina isa kwa ji wa maji wayo yayya da ya ce boji wa ta ce bu fata hada zai da boji kuri ya nabi muhammadu na amma da zai da ra'ayi ne ci duniya nabi muhammadu na amma zawangi wen lele wen ji wen fi wen dazan boji na oke pati be zawangi wen kwanu eh ene do to ga de be zawangi pate no da bi sallallahu alaihi na eh maradu ala nifaq la ta'lamu anabi wutaya kemne yake gabiya na anabi tuke gabiya kullu kuntu walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa ma masani asu pata nususu be zai uba ga anabi be na sana so ko ga gbe na sunan ga me caka ga yana na munafiki wuce ne jumla ya zaifa na so ko ga ga ga wani wani wani munafiki ayo annabi eh, ci ga na ga ke ci ta ya eh gala yace ga ga ga la da amma ci ga wani wani munafiki ayo e na yakuna annabi de we de bayani ne ko ci da be waya wage ne bojin no ce be ga ce ga bojin ce waga na wuce ga munafiki watakila wati munafiki ba su kuma ẹna láwọn tukú ìgbàtí na ngayi adeze agunmi gawo eji laifi ana adeza mucan eh kemina adeza na wa gugu da bo lo tuguru ana ka kafire lo tuguru amma da ne tuguru nga ne tu da duk gena wa ji zakuru zane tu da duka zai tu guru kenan a kuma haji zati ke ita fata wayo so la talamu annabi wo na nahnu yi yiso ko yito ga biayo yimaga la bayanu ya wayo amma sanu azibu yi ya ji ya ji munafiki ga azaba marrate ne zuguba baba ga mai jigatu ke kwabe azaban su ko ga waji munafiki zuguba na yau man shiga su kuma ma jin azaba bin madin jahu ma bin jin azaba yin kabari kafa ba da alidu da ya fi ya mena amma fassara na asan albasuri jina eh na da mini ya ji makantan wuce gwaji ya abu labin masu da irako madarsa ya tafsirin irako na ga azabun fi duniya wa azabun fi kabur so kwa ji munafiki ja azaba ijabun nan ma bi ja azaba kabarin so aya na fi da mina ya ne je ba azaba yan kabarin sun mai raduna ila azabin azim zuma wucin su kuce ake lake da tun azaba na bota nan ga azaba yake ma azaba yake nan ta jaliya ni da wani gaga mini babaki madina a da munafiki a madina to mini madina wasu ta ce ba ta ma mara alan nifa a gina ta ci munafinci watakila wa gina ya bi gana ki mamman munafiki wuce jo ki la munafiki wuce beyo ya de wuce daga littafi ko mubaraka furo <clears throat> kawo ba ta lokaci na aljifatu makana na eh so kaga idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ta nasrullahi taimako su kuda gani amma maka ji kwani wal fatu amma ka ji kwani sai maka ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja zawangi za gafi adino bani jama jama jama wale ga mu'minin na zanabe bayan bayi daga makka wani to ni zube yayin kwa madina wani a gaji tarbiyya ya karatu a nabi sallallahu alaihi wasallam wuce ji haƙiya a ne munafinci ne a haƙi na bai ilimin a nabi layar a jihar rasu kuna fil'il ilimin hafiya biya ake ne munafinci na ya amma lokaci bai dabin ya fito makaji idan je dabbafi a dini wa ra'aitar nasa da kuno na firdini la ya ja to da ne kila ya lubi a nabi gazuniya babu wa da cadi tasirin cadi ilimi na nabi laya na babu wa da cadi tarbiya na nabi laya eh? na eh na na galla wufudu shi be wasu mana guji fatu makka na jama'i fe gudu be madina fe be ji mubaya na sallallahu alaihi wasallam ya gba nabi ndo waga da be ya can mubaya ji na ke da ba su ma be wala da a afe da shi madina ta da treniya ya na sallallahu alaihi wasallam dalili ya munafici da wannan

wane lokaci na dufa tu makka nan zane zane bi gada makka wa bai na ga a kira ku cuce da goji nan amma a bai kuda ta buku na suku wale kim na doku ya, da ku cuce da wiki da shi ba a ke shi ku da ta buku zona jama'a bi e ya wuce ya tani ci wuce gaji hajjatul wada hajji ya ba mu tunani bi ji hada zuwa mu bayanan za wiki ki ji hajji ya ba mu tunani sallallahu alaihi wasallam

ruwanda ta zaga a tubu tuntun ya dashi cuce tishi ba na ji a cikin wada an abe tuke mini gada musulunci da na wuce a ci fata gada bai imaniya ina mara wace a tewa guji fata gada bai imaniya na adana ji gada bai imani na madana ji gada babu imani na e ne ga kagwa zan hake daraja cin wake to anabi sallallahu alaihi wasallam buga ya cin waje dole ke misali nan ada ya ciki cike nomad mulkin abdan da mu'afir ado kusare ya ciki ciki ayoyin humair awon jitu da mai jata wasika ka wasika na kana <coughs> zana la ne maliku bin murra arrahawi ga a gudu la wasikunu ya nabi sallallahu alaihi wasallam wuce zuma na nabi shi daga ekwayon eh, tabuko wani ayi ga anabi ki ayi ciki cin da ji kwata ya ka ba go kwata aya ba anabi aji musulmi malik ibn murudu la wasikanu ya nabi sallallahu alaihi wasallam ki aya aya wai biyana wale annaki dai wa amma aza tutu ki kwata ba na ji na ba anabi nan sallallahu alaihi wasallam annabi shi kawai suka ga laya a cikin manu ji foro kawai suka laya ke daga ne yaje musulmi na ina tati yabo na na ina tati yabo na ina annabi chaba a chaba anci ji fata a tala da ya ko Zane je to pata pata e du a da annabi da ba wasika ka be na annabi ma ya daji da musulunci yi, mun ji be training ga training da cha da karkashin annabi ba adda wafdun da cine ga da sakifu nan igwe la bayani a bai yabo da bote ainihin yanayin munafinci ya ah, zaba zuwa lokaci lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a ga bi shi ko ya tabo ku zana ga sakif wato ga ga da ciki cin tafe wa wato kuma masud kuma masu ah, masud na thaqafi lokaci na gutu ya gutu ya yi na ya ta taci yayi jirana ga urwatu je musulmi to muje musulmi na muje bada ya ja da suku kun wanda haka hada jaji ga mufa ma je musulmi a ga babu febe alalima ga ya na yi ba sarai na jubo ya wuce rindondo amma wanda ya je baci kan waje musulmi a ya mu biyu a ci bai yi wa kwantu a fe tuba bai kwaru ko e kwanzo a yi ruje kwanzo ajiye ga aji ci a tun shi shi za yi ya wato ya ci are ya tsabe ce ya faci ga alaga ya gobe ya ji musulunci to ya ci yi na daya ya musulmi na yi babagi ba kwata ma ja musulmi an ni ya jijo a caba da cututu ne ga abdu ya lain ibn amur a gan mu da ba a nisan lalasa da mu gabi da anabi kiriki ba abu ina ga gbadu shi ne lo shubu bu ya abdu gan ne wala ma su ne na ji be wotu ina mi ga be da ba ni mi ga be da je musulmi ga ke be ja ga mi wo wala a to ti be shawara ku da ji wa wala gutsu ala bi ala ji da gutsu ani a ci na guda gutsu abinci na a ci da a ci da ba ni sallallahu alaihi wasallam madina ba ni mi gabi da tun ta ci abu a gosu ma ma'adu muna abu asu saka fi da mini ta ci abu sabo ci koga a gan gayi baru in gaji zakan giga fatun da zagu a yi cibo a ci ba ni na ni ga e, e, jefu kaya da mini masalaci gato babu na mini kafa masalaci babu ga ya shi wale ngala ci ga yi la masalaci ya zane ji ga yi gana la da ba la lafi da ba ala ji masalaci ka ta soku ka ta zan dundu annabi ya ci gafi mini masalata da wucin hanyar na yi nan annabi gan ci fe gaga da yayin fiye lawo bayana addini musulunci ya mai jiga annabi ji haci ji liyastami'u eh ila alqur'ani karim ibu a da ma wo sakon kur'ani gala annabi ci chafi masallaci ko annabi ci fe jawazi a belga da annabi ya a belga tubu kyayin zaba zumana yi na a ga a rasulullah na yi wani ataka takada ka yi wa ga ila sulu yi jibi wani gbani na wai gan kwada da na laye ya ila sulu yi ji a takada ka ya yi na ya lashe ba da dawo za shi ji nan amma mini sulu wucin yi wa ga wani kawo dabo ga wajizi ne a yi fi fifigi wa majizi ne a yi fi fijizini wa majizi ne a yi fi gishasha yi madde kutina ya muda shi bane yi ga lata jinsi ya yi fi wi wa majiran gwami ya yi ya ti salla amma zumaucin kutina kefi yi ba patina ya yi daji ya baya amma wunji ya ban ne wato ga gaban yau annabi sallallahu alaihi wasallam ga sharati ne laji kwata da annabi gwa ala tudina a so ciki a shawara kudu yi aga daga nan waje ya ci nan iga agbawa ilijin musulmi musulmi a wata fahimta ko daga nan waje ya ci nan wale damuwa na lọ́wọ́ daga cabe ya tiya daga jo eji abu na kiyo musulmi a cabe ala kyaji ya musulmi a ina la tutu da wani wale daga a kebe na ke bela annabi gaga aya du zina gwa a du gefi gwa ba ta sharati wuce je uwa gaga Allah san a je cirkiya to na annabi go gwa ba na gato a shawara so da gato iga haje musulmi da belief wa eh ilije musulmi amma iga haje musulmi ne wuce ba ta no ga wuje dada na ila kwa du ido ya fi gibe eh ya ji zina sala na wuri ya ji ila yadi jikin gana amma kutina yewu ya Allah ta dana daga nan gun wa kutana ya kan gunga bulan buya amma uja yi ya buya ni liki ya ba Allah ta mutu dudu ban wuya amma ga yi musulmi wa musulmi ci musulmi ci ne musulmi ci ga fa ni ci ko jiwa ta ga ban lata yau amma ga ya la shari'a ci ci annabi annabi wato du ban lata ya aya eh, bala ta haya amma a ga abu a gaji musulmi a ga yana da yana daga shi kenan ma yi bala ta na bayanin da musu da muje da bi musulunci ne gwanin to ki cike ya alaji ba damiya emi ga be da to a ga kemina ke da jaji yana a ga to to ci ga ga ya musulmi kyawo ga ga sai kyaji jino a ga a gaskiya na mariswa a ga ilo ba muhammadu ne nu gayi na fa ga ya ga ya ge lulu eh, ya cin ge gari ya gisa share eh ya ma hun kuti gari kan mu ye ya ya ji sire ya kun ya gweku aga aga ba sa kiwo ndu ji shiri ya gukun <laughs> fa makasu yaumaini aw salasa ga lafa guba fukuta shirya fejin aya gukuli anabi daga da anabi ga aga jin naji na nama to asaji ngun a bebe ku aya ko zumanu gufa guta wuce zana ga ga shawara a cici ba nuna ya ga gaga ya gukube zane ya gukube wa gwabage kpata larba aji aja musulmi Zane da ya je kuru manci ji wa kun ga ya gubai romanci ya suna kí àlábẹ̀ yóò ẹ̀ṣẹ́ sùn máa sáwọ́rà tí aláàgbẹ̀tù ń gáà já ẹna àyàjínà fàáṣọ́ aláàṣẹ musulmi bó kó bá musulmi ti náà na ya daji gagajin musulmi na kan gaga na ya tutu da mutane ce gagato kwamfayin je na yi daji shi na yi gaya amma bani daga na ya gaya ya musulmi na igayen guya ya kemme daji eh da ba zuma eh idan wuya yake mun idaji na yi tsaje musulmi bugo ebo na na yi lasharati jiji ga ya finge yi eh ya jisi nan ya gishasha nga ga ya daji nga ma ji ya da to ya da na ya musulmi so amma idan ga daga nan gunga kuti baya magato Allah ta ne kuti wancu kwa na bayana ya gunga ita ka mu mucha yi ji wucewa a kuti la ta bai baya a yi ji wucewa mutu bu ban waya a bato shawara ya mage mu tubu ban waya amma ba ta za ya yi musulmi ba wato ke waga munafinci da takoyar musulunci na musulunci na laji musulunci gangariya ki ji faruwa gan cewa annabi fe tun jiya labari ga ɓata za shi musulmi gato khalid ibn walid sẹ́fù musulmi fi dàkú da kuja wucin allah ta dubba yaya in tún tun tube jama'a ci da jayi wulo ne min ya bu ga almugira tube shuba da min ya bu da ma a biruku a na wagale a ga ci sane ne zo ya yi kuti la ba ma ni ka kya la ga do ju ti u baruku e na ji ju ban zina re a jina u ku ala da ya ni bi sallallahu alaihi wasallam ga to a du ban je ya ni ida ji ma de ka aziki jina dana ani bi fe ka aziki ci fe guya sahabi sallallahu alaihi wasallam ta anabi ma lokacin wuce na ga tsagucin ayi na bi madina na a cikin go musulunci nan a gaggana annabi awon na ji barufu na ɓata lagato wa mi je daga wa shi tiya e ba mi bo saki fici ɓata zane ya tuye ya ga da kini giba ya bo bi ba mi nan mu yi usman usman ibn abul as ibn abul as al-thaqafi waga gikini ya to ki ji faruwa bo to gaga munafinci ya zaba su mannaji uzuri dabo lamarin na ji faru ranar eh, ya kicin wata faru e ya tani ci ya yi jira kuma mata waga ga zumana annabi je ku tabuku da lamarin na ti faru annabi ma je ku buku a ramadan ya tata mi wucin waje da ku tabuku e eh, bonin wale ku buku na yi rajab amma ga fara ta galau lau ya mai ba da tuwa bonan so ya bago rajab shaban mini ba ko ramadan ba annabi je ta na annabi zane ji bebe zumo ganci a cibe go musulunci na annabi fe jajile e ya goji da mini ya rabiul awwal wato ba mu kawai ga shawwal ga zane ji abi ba annabi shawwal zulqa'da zulhijja muharram safar rabiul awwal ngwe ya ngwe kutsu e so kutsu an ga zumana zane ji jan imani imani amala shedu an imani enyinya na annabi fe jajile sallallahu alaihi wasallam annabi dai jajali zaki fiti ga babu babu bawo da waya idan ya kwane ke shek da lena ajiri da ji musulunci da sai na bakar na ya mu biya gaga zando na gaga waji musulunci a cikin waji ridda matatu musulunci da wani ne ko waji da hannu ya gugu ba ga bugan wuna na bilashi tiya fuga na Uthman ibn Abi al-As afaka fi na ruji ba fuga bata fuga ma na bilashi tiya wana mu caje ma yin shi a ah, ya ga ya ji ridda ya ji musulunci da to lu bangaye ya ma mashara sakif kuntum akhiran nasi islama Ya yake ga ya ga gozo ya ba musulunci gogo ba ta da shi sa musulunci je dimbe to ya ci be gadan yeblo musulmi pati no la go so kutu aya ge ge ga jiri do eh fala takunu awala nasi datan. me ya shawara fa e galu ba afa da sifu da ni ja kari da je no mure ya da gwasu musulunci shawara me yi da no uci ya ga yin gaya an kala ci bijin a ci bato aya gbatsuwa a ci bai fi ta musulunci so yi kuna suna baka rabe da goyari dana mu shafi aya ebo kibo ebo bici ne eto a keke shi ka yaga an ga mana ba ta yago musulunci ba ni da ba wuki eto gutsu hanyar ya ya bin shiga ya jiri da ya ji musulunci da so na ne lawu yanayin ale za ku zuba da gafi musulunci afuwaja afuwaja na gama lasu kwace ga ne ga wa mimma haulakum min al-arabi munafiqun musulmi ti dami ti láàtún yẹn gbọ́n da ya ga hannun sallallahu alaihi da jilo kwabi ayi watakila ga aláàtà shidu da musulunci bu so ma ṣe dole a yi gayi ma ne jina kelele a da munafiki kemina dai sa'abi a nabi sallallahu alaihi wasallam jina eh? ido ma yayi kyuhu lokaci da ko daga lokacin sha Allah ya kiki ne abu kafa su ko su ya ci gaba da karatu da ayayen oh ta a ci gaba da su jima ya yi fede ya jima sha Allah su ba ya ci gaba ah, a da ya gajin da ji Allah ya yi tsuwanan muna gajin cijo هذا يعني وبيانيتها القرآن وقوم في كذا قبصوا وشعدي قرآن تقاية تشافتو يا tam wani wadda bara na aga yi lagos suna ci be ruwa ne fito to idaji ya soko sai dai nufanci ce ta ga mazan a kuma ko kuma gaje ci gefo ake ci ta amma daga ne ga da wani bayani da na da na gana a da littafin wacce da ce na wacce ko abulharif muhammadu bin mustapha ibn ahmad ibn shu'aib madina chuyo kan tafi na wayuga al-kalimatul hisab fi ma yu'inu ala al-hifzi wal intifai bil qur'an ukuka ete tsara na ji a tuwa jini figo sun a tuwi ma na ya gami su wangi wangi sunan da ba littafi na daunan alkalimatul hisab ya e gami su wangi wangi eh ete na fete ko ya za e ta fite ƙur'ani ni ma na littafi no ko kada ga tabo da zuba e bayani kiju waya jun ko wa ga ƙur'ani nu fedu ya wayo ki mai darajar qur'ani e ga ji dan ko e da oge oge wa ga wo di amfani nu ju amfani matakin da wala ga yana littafin nan ila ya wa ga la bayani ne shi na ji labe ya ce taimako ya zane wa gaga in ku ƙura'ani fito na ya mafari ga wula rabonu wula da na wucici ya rabonu a fi fiti fondon dona gwargwado na ga yi wa yi wa na wa cuka gwana ila shi dabo wa ku fiti wa fondon dona ila ya dabo wa ku fiti kuma wa guci fondon dona da na cuta ya go na gani. ma fi su ga awon gurgudu na to ga waga jiwo ma fi su ga awa yana ga waya Allah bana so ko yi kokulu wa gado shi to na waga lati cice ne ga ga yi ji awon wannan kuba kuba yo ni ni ne yo ju kokari fondon do la lokaci lokaci cin wa fi juna o maga be ta ta yi ku fiti ju kokari ba na waya ku fitina wayo jamman na wa buwe da nan ga ga na wa ba na agbage na ebona waga qur'ani ku fitiyeti bichicho ka waga ba yake zuma gwe ga kuskuru yo ci ga wajin gara wajin wazo yi yaji ga to da roto mula ku fitan abe ke ma ko to mangwa na de gwa ya wo cha hmm, cha fe gba karatu ube jona na ji kokari za mun ka se ti ba na waga ku fiti faga na shi tuko woman wacce ko da je ba qur'ani na cha gba na e bo be la fata aje kasara mu e bo be la don ma aje fata mu waga sha tukpa be zo wadede ba na waya ku fiti faga na wo shi tukpa wa wa mo wa wa ke mi na gba na de wacce ku fiti ti tare yake mi wo wona e ti fata ga wayo ngai mataki mu faru <clears throat> ah mataki ba cici ji kokare fondon da na wage ku fiti yi na wafo kyau ju nazari ebo na nazari jin ke zoga to ku ku fiti waga ba ku fiti ma ya ji ma ya waya foga amma da fo ba guta ka ba wuci da nazari amma ke ajiya so waga bayi ku fitire ya fani na waje na fu da nazari ya mi guci a ci gabe ma mini shawara no ya no gai gaga kafi alfijiri fon don da na wayo fi o sane alal akan o de lokaci mini ya shi wuce wani wafe ji amfani bai yi a lolaji o fo ji nafila ji amfani bai kurani na su koya wani o fo lawon ji ta ajudi ita ne ko udamini yana latuta udamini ya kurani na wagai ku fitina wani kanga ganci be mini shawara nu na wayo kyo da lokaci na wala cici ya tasmiu na ba nan ji waye ku fiti da na wace ji nazari da na ke wa za mu ci na wafe da je ku lugwa mi ba wuwe n ba wa gbage tipe wa ba na wo tu wo wo ke wa lokaci na wa ke shi gaza na wanda daidai ka ta na mafa na kawai ga cibici ma ke gawai cibici ta fike ba wube e kuci fucu ne yana we ba na ana ku fiti na ma ku fiti ge e bo jara na gada bon fuji we <clears throat> a ci ga ga uke ya shawara bi ga ya tsone diga ke dai me ku qur'ani fitina e fe tunda tunda da doji e bo ki bo eh, ba ne ga kana ya ce tudu ya ce gobe ji kana walaye ya gashe tangwa gan bi ma'ana wayo goge kukura kurani fito sai jiyawo wajen haka da fani ku babu ta ce ta ago gizan amma ya gayi zakama wadda na yi ci waje ya ce kake ba ya fedo ń gba wasu ìwọ̀ṣù wasu ó tó gba ayò wale gaga kana kama ga wagu ga tumbugu yato a fiye fo shi shara ya ga ajira ka sai abin da mini na fe taimako ya qur'ani ku fitina kuma wa lokaci na waga shi shi fondon da wela juna ji ga lokaci na gabe ba wa fa wa be jagwa na waji waji na da na tiki na wala ma ku ni guba wa fe biya a a lokaci laci ci na waga wela ji adda wela ji nazare karatu na uzin do gabe na ku da ya kada ga uzin ci laci kafo kanga qur'ani wa da tutu so shawara ji da na da juya na kanga ga ci mola ne wa taju da ku ko. ga yin daga mu yi ga waye juju go soko ne ga ga wuci ga alawa da su mutu soko soko ci ga albarka da ya toye wa mu bayani da wani tuka ke tiya a ikona wa da tabi adayan alqur'ani iriyan addu'an da ci da jaja daga na filaraka raka guba da gobe addu'an da ci jina addu'a wuce ji tabbata da mini sunna ba so in je na ya bayan ji ga yimaya a aya da ji ya ne ji qur'ani ko qur'ani fitina ji ga dole dole sai un ga shi sha kawai da zata da ko laifi da ba an fuji nazari aya qur'ani fiye ba ba ko kuma fuji fu keto mi daga ko guma ga lafiya ba eh, daga ko guma laifi daba da nan da ci buda shi wuta ci jama'a je da fiye caje dole laifi daba a ga yi jayaniya da mafi ji nazari yanin fite ya ƙura'ani nan ya ji fata gawa wayo da gwargwadon ne insha Allah ya ji abu a ga mana ci nala bayani na ga ayyana makanta fundundu a ga tiyace a makanta ba na yi da dabo sinan Ayi ka bos bos labiya na mu ya ji feji na nazari yin qur'ani feji addan qur'ani a ci ga mu jaru qur'ani ci ga feji na gagba lokaci na waga je ne yema ga gushi tsamu ko ga ide ji feji kokari yeli yeli yeli yeli yeli yeli ene ene ene ene biji ga kin wa gikina ene lo ene so ne yewe no ti fata ko ayo so ale ga wuce da wani izali doku-doku kokari kurani ku fita a yajin ga kurani ku fita a yajin ake wuga zaman na yi kyago ta wuce gane mine ko su eh, na sharar juyo kafin ku ku fitina fitina a da giban fi da babani na watakila ga ga giya gwegiya ƙurani fitabu sai muslim fitabu sai buhari fitabu amma ga giya gwegiya na ji da na sokoto last year nan mitaji na soko soko ya gida mai mutu da leze yunci wuce sokoto ga giya gwegiya ƙurani fitabu sai buhari fitabu sai muslim fitabu imana ke jafali bai dama na yi waya ko sokona soko yayi nan bida yi babu na ba ne ke da zana gana sana sayan hadisi ko fitiya na nan wanda wanda na ba wucin lan na batan na ba wa alhamdulillah gana sana a hadisi ka tsina wa na nan ga dala na ba yi gana sai a disi yi daga qur'ani ne qur'ani gina ya ayani hadisi sai buhari sun ko muslim ga ji ga nasati ko ma na bawangi di whole nigeria so ye daja so ko be da mu na so ko jayi na so ko mu be ku daji ga malaiti ga ga wa ga Allah da baji musulunci wa wallahi da baji musulunci kim na qur'ani ga yi na ha antum tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inma yabkhalu an nafsihi wallahu al نفسه wa antum al-fuqara' wai ya tawallau yastabdil qauman ghayrakum wai ta tawallau ko yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum yiga ga ganin nan na yi ba ku qur'ani fitiya yidda ba lalita ku na makanta da jikatu yidda ba jiyan don da yidda mai ninya ya ji al'umma cewa ga ga al'umma jahiliya ji ne Allah daraja yin Allah daraja yin ne a fi abu na ba yici ga yidda ba la yidda lokaci la ji na yi da lokaci ji ma ilimin to asara yayi esa shi bedan na afike yina ya bedan bo bi aga fe ji rayuwa amma afike yina aga bi cha ke kin ala irin nan mai yega ya janun gashin ya so na no ba ni challenge yo ya igba ofi pata malam bello da su kula daraja na yana ci da gin ganin sa first position ka tina na itini a hadisi ko hadisi sai bukhari bi muslim ku fiti bata mutu ku ku fiti an zage gare wallahi wato ga ne ne sani wato ajo ga za ne ji jojo adde bai to so ye ba so kwa addu'a so ku be kun do za be juju fikin babu insha Allah ye ji fata ga ye goro ene ye ji fata ba ne juwo ilimi egbe ina abe gbi cikin babu ye goro ne ga ba so kuna insha Allah dia gina mai to jina na sofa albarka hudu eh amai to ba so ko ga yaye ma e gizi ga lugal dama ne gada ne ga dama na ta gomo izuga ya sa fa da min ta ciya gogo mai ne ne ne su kuma mu ji amfani so insha Allah ya ga abu ani ga ga caji daidai na gawa mai yasa ko ikpe don da ya ilimi ba ta yasa ko ne mamajin su ko ga majin ga mai jin bani gaci bicina ekun ba yoyo rate bo yimu yo su ku fa gani be yi subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh